yi jinjina ga wanda suka shirya wannan taro na wayar da kai kamar hutanmu na yanar gizo wanda suke isar da sako daga hukuma zuwa ga al'umma kuma daga al'umma zuwa ga hukuma mai girma gwamna yana jinjina muku da irin yadda kuke gudanar da al'amarin a ah, isar da sako ta social media ta yanar gizo muna kuma amfani da wannan dama da sanar da ku cewa gwamna yana alfahari da irin sakonnin da kuke aikawa ga al'umma domin ya da manufofi nashi na shi da kuma na gwamnatin shi Allah ya saka mu da wanda suka gabatar da kasidu wannan wuri sai dukkan bayanin da ya kamata a yi domin a ƙara kyautata a tsaftace kuma wannan hulɗa ta isa ta sako ga yanar gizo dukan munan musulmi muke kuma don sani cewa duk ɗan adam yana da mala'iku da suke tare da shi duk abin da ya rubuta ko ya faɗa ko ya yi ko wanda sakan za a rubuta kuma za littafin abubuwan nan da ya yi gobe ranar lahira ya karanta da kai to tunanin wannan kawai ya kamata mu tsaya mu tsaftace abubuwan da muke rubutawa suna ya tsaga al'umma idan ka rubuta karya ka sani tana nan rubuta kuma sai an baka ita ka karanta da kanka ya da barna wani ya yi magana ya da barna ta ma hanyar barnan zunubi kamar yadda malamai suka yi saboda ya kamata dukan da Allah mu dawo mu hankalin mu mu dawo makarantar ta addinin mu addinin musulunci addinin da shi dai Allah ya yarda da shi a bayan kasa domin mu ce cikan mu a duniya mu kuma ce cikan mu a lahira tunani da yanayi na sallah ya riga ya dukkan muke gabatarwa mai girma mai daraja gwamna yana da sakonni da dama da ya bayar amma dai abun da ya faɗi na karshe dukkan bayanin bayan taro da aka yi a wannan wuri a tace shi a hannun samun da shi mu ga yadda za a da shi haka kuma ya umarce ni da a kwafi na wannan ajira ko kuma magazin da aka yi a kan kudi naira dubu ɗari biyar mataimakin shi sanata hassan muhammad nasiha shi ma ya aiko cewa a sai mishi wannan kwafi a kan naira dubu ɗari uku ni kuma sakataren gwamnati a kafin faɗinawa akwai head of service ya ce zai sai kwafi ɗaya a kan naira dubu ɗari jacob staff na gidan gwamnati malam ibrahim suleiman shi ma ce zai sai akan naira dubu ɗari ni kuma matsayina na kabiru balarabe na saye naira dubu ɗari biyu kudin sun kama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu tunanin kuma irin ɗawainiyar da matasan nan namu na siyasa suka yi tayi tunda tun da aka shiga wannan wuri da kuma makaɗanmu da maruka da suke wannan wuri masu wanda suka shirya wannan taro da mun fita zan aiko da naira dubu hamsin ku raba musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh